so Dawudu masu kwariya Aiki wa kiɗan tuwaiwai Wayo waladu masu kwariya Yama ki wa kiɗan tuwaiwai A ta'udu masu kwariya Yama ki wa kiɗan tuwaiwai Waru shaɗi ya mahauta Aiki wa kiɗan tuwaiwai Ya ja mai ruwa a girke Yama ki wa kiɗan tuwaiwai mata mulamulan duwaiwai yana gwagwaran da ke duwaiwai kai abokan zaman duwaiwai ke injin nukan tuwan duwai kuma ci kwamaro da ke duwaiwai kai allah duwaiwai dole a zauna da ko ana so kai ko ba a kauna sai ku buɗe baki ko ba ku lafiya ne da ko ba ku jinkiɗa ne sannan ku doki ƙwarya ku san halin kiɗan duwaiwai ku san halin kiɗan duwaiwai shi baya so ana tsayawa baya so ana cikawa ni da bani iyawa zama da baba ni da bani iyawa gida buzani da ko ana so da audu masu kwariya mu koma sakwata wasa mu koma sakwata wasa na ma na kira duwaiwai ka tsanan kabiru na yi wasa na ma na kira duwaiwai a kanan daba na yi wasa na ma na kira duwaiwai na koma ka zaura wasa na ma na kira duwaiwai da zariya ta shehu kenan duk ga zage-zage a zaune na ma na kira duwaiwai na kaduna ganga na komo kaduna ganga kaduna ta gwana kenan kaduna ta gwana kenan na ma na kira duwaiwai ni da ba ni iyawa zama da gaba dare ku yi ganga irin ta ƙauna da sannan ku ya shi irin na ƙauna ala taimaki sarkin ka zaure iro ala taimaki sarkin ka zaure iro gida ya bani sarkin ka zaure iro magana iya da ƙarfe maci ƙarawa da ko ana so ke ko ba a ƙauna mulamulan cikin duwaiwai yale gwagwaran da ke duwaiwai kai abokan zaman duwaiwai ke injin na kan tuwon duwai kuma ci kwamaro da ke duwaiwai ni da ya bani iyawa zama da gawa da ko ana so kwaleji na yi wasa na ma na kira duwaiwai a jami'a na yi wasa ga ɗalibai a zaune na ma na kira duwaiwai ta odo masu ƙwariya ai bayan rama na yi wasa na tadda ɗalibai a zaune kuma almajirai a zaune kuma ga malaman su zaune kowa ya rike takarda daga ofishin cikin duwaiwai makarantar da ke duwaiwai na ga biran cikin duwai na ga alƙalamin da ke cikin duwaiwai ni da ba ni iyawa zama da gawa da sai ku buɗe baki ku doki koko wa kaɗa mani ya ganga inu sabako bako inu sa wannan cikin kano ne da mai bati da bati mijin zuwaro da mai bati da bati mijin su yalwa da ko ana so ta audo masu ƙwariya gidan ɗan masani na sauka ai wannan cikin kano ne hajiya nusi ta yi kyauta hajiya gwagwa ta yi kyauta na ma na kira duwaiwai na ga tankaɗan tuwo da gindi da mata mulamulan duwaiwai yale gwagwaran da ke duwaiwai kai abokan zaman duwaiwai wata 'yar gwagwa cikin duwaiwai gani da ya bani iyawa zama da gawa yaro ka nemi ilimi ka daina wasa ku kai ni wara wasa bike rakayya a ware na yi wasa bikin rakayya da fati ne ba barbara mai halin filani da fati ne ba barbara mai halin filani mu je ya wuri wasa garkuwa na ca mu ta da fati ne ya gaja da zaune ya gaja da ta kwana lafiya lau ya hasatu ta tashi lafiya lau da ko ana so ai gwaggon harukuna na uwa jamila tana na uwa mai kudi uwa rakayya ita ma ta biya kiɗa na nan ma na yi rawa da gindi ni dai ba ni iyawa zama da gaba da kin giladi can zo kiɗa da wasa sai ku kama kiɗan maduga ta gari sai ku kama kiɗan maduga ta gari gwaggon kabiru ba ta tsana su coge wasu salaba ta hushi da bako idan kaga wata yanzu kaga zara idan iyalla na nan hari kenana da ko ana so kaya an gaida yalwa yalwan bature yalwa ke ta ariyan kwarya jaki da mu sha daɗi ladi jaki da kwarya jaki da mu sha daɗi na ta ariyan kwarya jaki da mu sha daɗi Ladi mai kiɗan kwarya, kyawa kiɗa a sha daɗi. Mu je manumfashi, nan mu kwashi nerori. Da wata audiyan kwarya, Allah ka ba mu nerori. Ladi mai kiɗan kwarya, Allah ka ba mu nerori. Mai kiɗan ruwa ya ja, Allah ka ba mu nerori. Wadiyan mahauta rushe-rushe gaba da 'yar gata, kuma ranar bikin Zainab. ranar sakwata na kwana ya'yan baraja na da kuɗi matan baraja na da kuɗi barorin baraja duk sun zo sai ne ƙasa ƙasa na kwashi kuɗi hana wuce kano na sai kaya na zo na rarraba ma 'ya'yana ke ga basiru ga basira Rana Ari, waiwaya baya Ari, ke ta auriyan kwarya ke zo mu je gidan sa'i Ari, ladi mai kidan kwarya ke zo mu je gidan sa'i Ari, Wadi yamma ta rushe rushe mu je gidan sayi idan kuɗi kike nema yi kwaliya ki ɗau kwaliya mu je ka tsana mai tarawa ko ban tare da sayi ba da ma yata da mun tari ki haka na da mun tari ka zaura na ga mun tari daura na samu mun tari kuntuwa na ga mun tari kaduna na ga mun tari legas na da mun tari amma babu mai uba sa'i Ari, ladi ja kiɗan kwariya Ari, da wata audiyan kwariya mai ratabiya kwariya ga ta garba ja ta zo ke za mu samu nerori ranar bikin lawai na je rannan na sha kuɗin sa'i da garba ja yana bayan wasa mai ratabiya kwariya alha kuma aljanna ku bari in faɗi da hillanci Ari, ladi mai kiɗan kwariya na ci a bikin mata Ari, Ladi mai kiɗan kwarya na ci arzikin mata.
Ari, Wata audiyan kwarya kisan na ci arzikin mata. Ni dai ba za a rena mata ba. Da ilimi yana wurin mata, ‘ya'ya suna wurin mata, naira akwai wurin haba na da gwaggwara yana wurin mata. Kidan ai ƙasa ƙasa a sha daɗi, a sama sama da lerori.
Ari, Ladi ja kiɗan kwarya, Ari, kai ana ta sabon da
yake da tsohon da Ari, Yau ta audiyan kwariya Allah ka ba mu nerori.
Ari, Ladi mai kiɗan kwariya Allah ka ba mu nerori.
Ari, Yau ta audiyan kwariya na je Kano na kwashi kuɗi. Ga na ja ta zo.
Ari, Sa kiɗa mu sha daɗi. Ta auda ga na ja ta zo. To ga uwan na ja ta zo hajiya ta sidikin biya kwariya. Na ta biya kiɗa daidai. Yayar talatu na da kuɗi. na kira ni na yi ƙwariya rannan na kwashi nerori ta sidi ta biya ƙwariya ke dina ta biya ƙwariya ke filla ta biya ƙwariya ta auduga na zata zo sai ne kasa kasa na kwashi kuɗi har na tsaya Kano na sai kaya na sai wara a tan wadin gayu na sai kwalla mai masallaci na je na rarraba ma yayana ha ga basiru ga basira ranar ari waiwaya baya Ali.
ta da arziki daga Allah ke amara kiɗan mata har maza suna kallo ari arziki nufin Allah ne don amara kiɗan mata yanzu han maza suna kallo ba don wuri da yara ba da an ga kwanciyar waiwai ari a batta sai dare yayi ari wata ariyan kwarya ke ladi mai kiɗan kwarya wannan wuri na yan ilimi ne ta da gasu nan sun zo wannan biki na yan ilimi ne ladi gasu nan sun zo amma farida ta yi aure kuma zainab ba ta yi aure da 'ya'yan baraje sun aure allah ya samu zo suna Ari.
da nan in zo da yan kwarya Ari.
da nan in kwashi ne rori Ari.
da wata ariyan kwarya allah ka ba mu ne rori ari Ladi mai kiɗan kwarya, Allah ka ba mu lerori.
ari Wata audiyan kwarya, ke ladi mai kiɗan kwarkwar. Allah ya ba maza sa'a mata su lallaba su sha daɗi. Allah ya ba maza sa'a mata su lallaba su sha gara. Ta audu mai kiɗan kwarya, me kike nema?
ari Lafiya da nerori.
ari Wadi yamma ta rushe idan kuɗi kike nema mu koma huntuwa mai tarawa mu je gidan ma'azu dan isa ya biya kiɗan kwariya ke za kiɗa mu sha daɗi ga ma'azu dan isa.
ari Ladi mai kiɗan kwariya mijin Amina ya dawo.
ari Wata auriyan kwariya ga mijin Zulai ya zo.
ari Ladi mai kiɗan kwarya, ke ga nabinta nan ya zo, dogo ma'azi dan Isa yana da nerori, ari ‘ya'yan shi na da nerori, matan shi na
ari ya tanko na da nerori. Da wata audiyan kwarya, Allah ka ba mu nerori.
ari Ladi ja kiɗan kwarya, haba mu warwasa mu sha daɗi, kai a ƙasa ƙasa a sha daɗi, a yi sama sama da nerori. Wannan kiɗa na yan rike biro ne ladi ga su nan sun zo, wannan wuri na yan ilimi ne ta auda ga su nan sun zo, ga maza sun zo, ta auda ga su ga mata, Samira ta yi aure, ari na kwashi nerori.
ari Bikin Samira na yi rawa, na manira ma na je, na kwashi nerori, har na tsaya Kano na sai na sai fara a tambar.
gayu ari Are are riyalle a zage zogala.
ae riyalle alhaji zo gala Da ga me ba ni ba masoyan mai ba ni sun zo.
ae riyalle alhaji zo gala Bikin mai gwa ki balla gwanki, a zage zogala ba gwa ba kwa ciki sai na zage zogala.
ae riyalle alhaji zo gala Laramani zani labarin shagiya uwa da ta kai ta ta ajiye ta kaman ta ɓarya. Babu katifa babu bargo kuma babu labule kuma babu gado da kyara mai burge 'yan maza. Ka diya ka bi dadiya kake so ba ga ta nan ba.
ae riyalle alhaji zo gala A zage rama a zage dinkin a zage zogala.
ae riyalle alhaji zo gala Kusa lalle maroƙa kusa lalle.
maranda haba hana gwari sagwari dai mata du'e dalibi siro gudani labarin shagiya uwa da mai gara da man kaɗan ya ta da daddawar taro ta kai ta ta ajiye ta kaman taɓarya babu kati kwa babu barwa kuma babu labule kuma babu gado ranan ba za ni gida ba sai takardun naira a hannu kuma na gode godiya san baraka na na ce hajara kin biya kida sai kwariya alhaji ya na ti ta biya kida sai kwariya alhaji ya jimma ta biya kida sai kwariya halalo kuma alaji kan maza a kiyama gidan haruwa na na dan ja'o ban amina da lante wallahi kwara na je gida shi roƙo ba a banza ta ni ba. kuma Allah annabin Allah sarki ka taimaki tajirai da bai ajado don tukunya kuma Allah annabin Allah sarki ka taimaki don hadawa da bai da kowa ku sai lalle maroka ku sai lalle Baranda, haba hana gwari sagwari dai mata dutse, Dalibi sirin kuzani labarin shagiya uwa. Melanga ita lamata ce tsaya ba. Kwakwalla kwabo kwabo ne ni ba zan saya ba. Da kokun ba yana sile hudu ba zan saya ba. Da mai tsire sai ya gita ta ta ce tsaya nan. Idan tsiren sile sile ne ni ba zan saya ba. Idan na dala dala kaso ka zaro biyar nan. na ce mai gwa ki balla gwayanki a zage zogala ba gwa ba kwa ciki sai na zage zogala ke mai roƙo ku shalla yan daudu ni na gude ga wata gazara godiya san barka na ci na za wallahi ba ni bakin kaza kowa ya ba mu abina hankali za mu tuno a hankali za mu wada mu ga da awadal kadar na baya an gwajin mai da Allah ya sa ya gama da lafiya lau dogo na yan biyu Asa baban Kabiru ya san daidai da Allah ya sa ya gama da lafiya lau in ji zage zogala. To maganan Audu dan uwan zayyali gidan shi na sha daɗi. Allah ba angon bayi mai masauka baki daga na yan biya zo. Mu ga da angon jummai baban Jamila da na je gidanka na sha daɗi. Uban abu mai Allah Audu kana kaunata. Uban su yan biya zo da Allah ya sa ya gama da lafiya lau in ji zage zo gala. ai sarkin malamai yana ƙawanata ya na dawa kikiɗa na ina nike komawa ku kani mani kwariya sarki yana can shi ma wallahi